Vote for me. Vote for APC. Will you vote? Will you vote? God bless you. Alhaji Bola Ahmed Tinubu da ake wa kirari da jagaban bargo ya kasance tsohon gwamnan jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya na yankin kabilar Yarbawa. An da haifi Bola Tinubu ne a ranar 29 ga watan Maris ta shekarar 1952 a birnin Legas. Mahaifiyarsa ita ce shugaban mata 'yan kasuwa na birnin Legas da ke zaune a unguwar Tinubu wanda aka fi sani da sunan Alhaja Magajiya Habibat mai arzikin gaske. Tinubu kamar da aka fi saninsa ya fara makarantar sakandare a garin Ibadan kafin ya shi a kwalejin Richard Dale da ke birnin Illinois a jihar Chicago na ƙasar Amurka. Bayan ya kammala sakandare ya kuma halarci jami'ar jihar Chicago inda ya karanci digiri a fannin akanta tare da kammalawa a shekarar 1979. Bayan komawarsa gida ne kuma ya shiga harkokin siyasa inda ya shiga kungiyar People Front ta marigayi janar Shehu Musa raduwa kafin daga bisani su rikide zuwa jam'iyyar sdp inda kuma a nan ne ya tsaya takarar sanata mai wakiltar lagos ta yamma tare kuma da samun nasara bayan da sojoji suka soke zaben sha biyu ga watan yuni da aka fi sani da zaben abiola tinubu da wasu 'yan siyasa musamman daga kudancin kasar sun tafi gudan hijira tare kuma da kafa wata kungiya ta 'yan adawa da mulkin soja mai suna nadeko a inda sojoji suka kada gangan siyasa a shekarar 1998 bola tinubu ya dawo gida najeriya inda kuma ya tsaya takarar takarar gwamna a jam'iyyar AD ko Alliance for Democracy inda ya mulki jihar Lagos na shekaru takwas. A wannan lokaci ne dai Tinubu ya kafa abin da ake ganin jam'iyyar siyasa da kuma magoya baya da dama da suka zame masa jari a tafiyarsa na neman shugabancin Najeriya a wannan lokaci. Alhaji Abubakar Muhammad na baban yawo dan arewacin Najeriya ne da ya daɗe yana bibiyar siyasar Tinubu. Ka duba lokacin da yake mulkin gwamnan jihar Lagos so nawa obasanjo ya hana shi kudin na shekara uku amma duk da haka ya cigaba yanzu ka duba duk mutumin da ka sani a jihar lagos nan yaro ne ko babban zama wani abu minista ne ga gona ne wallahi da hannun ja gaba ya taimake su yaya za a ce yau mu mutanen arewa ba za mu bashi goyon baya ba farin jinin bola tinubu ya karu ne a siyasar najeriya a sunan da yi wajen marawa yan arewacin najeriya baya a siyasa tun daga marigayi janar shehu musa yarduwa zuwa Atiku Abakar da Nuhur Bado sai kuma shugaba Muhammadu Buhari a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki ya yanzu. Gama abin da shugaba Muhammadu Buhari ke faɗi a ɗaya daga cikin taron yakin neman zaɓe na ɗan takarar nasu. Jam'iyyar mu ta APC manta da cewa Ahmed Bola Tinubu shine wanda siyasa ta tsaida ya tsaya a zaben shugaban kasa Saboda haka abin da ya kawo ni kenan shi shi ma a bangaren sa Dr. Ahmad Lawal da ke zama shugaban majalisar dattijan Najeriya wanda kuma na ɗaya daga cikin 'yan takara da suka kara da Tinubun a zaben fidda gwani da kuma yanzu shi ma ke taya shi yakin neman zaɓe yana mai cewa. Jam'iyyar mu za mu zaɓa kuma in Allah ya yarda Asuwaju Bola da Tinubu wanda kowa ya san shi a ƙasar nan da kuma ɗan uwanmu abokinmu maƙwabcinmu Sanata Kashim Shatima za su tsale kujeren mulki a wajen Allah da ƙuri'a mu zazzaga wanda zai ci zabensa da ƙuri'u bila adabi Alhaji Babangida Sadimani na ɗaya daga cikin matasan APC a jihar Lagos Sunan mu kuma yana tabbatar da cewa tun daga kan kansulo har zuwa ciyaman duk mutanen shi ya gina lego da jihohin yaraba baki da mutum ne mai taimako ba wai ni ba ka tuntuɓi wasu mutanen ka ko kuma ka tuntuɓi yaraba za su tabbatar maka da wannan bayani yanzu dai a yanda 'yan najeriya da ma 'yan kasashen waje suka zura ido domin tunkarar zaben na ashirin da biyar ga watan Fabrairu yan magana na cewa ba a san maceto ba sai miya ta kare yaci firm wuri Amurka daga Lagos. Da yadda a gaba. gaba. Bola Ahmad Tinubu. Ja gaba shine gaba. Ja gaba, ja gaba. Ja gaba